Sashen Hausa na Rediyo Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai ƙayatarwa wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTD ta ɗauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirinmu na yau, Ubangiji ya yi mana jagora. Amin. Jama'a sauraronmu, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu wanda muke nazari cikin maganar Ubangiji Allah. Mune wa Ubangiji Allah godiya domin wannan kyakkyawan zarafi da kuma dama da ya sake bamu. To, kafin mu yi addu'a, mallazuma cikin shirin namu bari makaranto saƙonninku. akwai fa a saƙo na Fasto Saba Umar Shehu a Kwasam DCC cikin jihar Kaduna, ya ce ina da wani ɗan ikkilisiya da yana da baptisma, amma ya yi aure na al'ada, daga baya iyayensa suka raba su, ya auri wata kuma daga ikkilisiyar Anglican. kuma yanzu ta yi aji na baptisma a iya yi mata baptisma kenan? To, faso Sabo Umar mun gode. A zahirin gaskiya wannan bayani ikkilisiya kuna bukatar bincikawa da zurfi, idan ya yi wancan aure kafin ya karɓi Yesu almasihu ne to akwai bukatar fahimtar wannan, amma dai, abinda da kuka yanke kuka duba da kyau zai fi domin mu muna nesa ba lallai ne mu iya fahimtar abin da ya faru ba cikin ɗan ƙaramin bayani haka. To muna, muna godiya ƙwarai da gasken gaske. Sai Malam Idris Ciro makoko na cikin jihar Nasarawa, ya ce, Ina jin daɗin shirye-shiryen ku? To sai kuma ya yi tambaya ya ce, Shin Allah yana da ɗa? Allah yana da mata? Shin Yesu ɗan Allah ne? Shin Yesu Kristi Kirista ne ko Musulmi? To Malam Idrisu Ciromawa a koko na cikin jihar Nasarawa mun gode da wannan saƙo naka. Kafin mu kai ga filin amsa tambayoyi ya kamata in amsa maka a waɗannan tambayoyi. Ka yi magana cewa shin Allah yana da ɗa? Allah yana da ɗa, amma ba ɗa irin na ɗan Adam ba, wanda sai an yi aure da jima'i. domin shi Ubangiji Allah wanda ya halici kowa da komai in har ka yi tunanin cewa sai ya yi aure ne zai haifi ɗa, to, shi ma ba ka ɗauke shi a matsayin Allah ba. Wannan ɗa kuwa haihuwa ce ta ruhaniya domin Yesu almasihu kalmar Allah ne, kuma mala'ika ya cewa Maryamu cewa za ki haifi ɗa, za kuma a kira sunansa Yesu, domin shi ne yake da ikon. ceton mutanensa daga zunubansu. Ya kuma ci gaba da gaya mata cewa za a kira shi ɗan maɗaukaki, wannan haihuwa ta ruhu ce ba ta jiki ba, domin ko yau ma wanda ya ba da gaskiya ga Yesu almasihu ya zama ɗan Allah, wannan ɗa kuwa ba ana nufin Allah ya yi aure ya haifi wannan mutum ba, amma ya zama mallakar Ubangiji Allah. Don haka, Ubangiji Allah yana da ɗa, kuma ɗan nan shi ne Yesu almasihu wanda aka haifa ta wurin ikon Ruhu mai tsarki ba bisa ga sanin jiki ba na mutum, kuma Yesu almasihu kamar yanda ka yi tambaya, shi ɗa ne na Allah, kuma Allah ba shi da mata, domin ya fi ƙarfin sai ya yi aure ne zai kasance da ɗa. Alaƙar Yesu almasihu daga wurin Allah ya fito kalma Allah ne ruhun Allah ne ta tabbatar da shi ɗa ne daga wurin Allah. Sa'ilin nan, ya ce, Shin Yesu Kirista ne ko Musulmi? To, tsakanin Yesu almasihu dai da annabi Muhammadu ma shekaru ne ɗari biyar da wani abu, to, kaga in ka duba za ka iya ganewa Yesu ba Musulmi ba ne domin Muhammadu ne ya zo da Musulunci. To, gode ƙwarai da gaske. To bari mu yi addu'a kafin mu ci gaba da wannan nazari namu, mun gode ma mu domin kana tare da mu, mun kuma gode ma domin kai mai ƙauna ne da alheri, mun gode ma domin kai Allah ne, wanda ba ka sakewa, kullum a koyaushe kana nan yadda kake jin ƙanka tabbatace, alherinka ya fi gaban tunanin mutum, muna da godiya domin kai ne kake tanadawa kanka masu sauraro, a cikinsu muna tunawa da shi Malam Idris Ciroma ka ganar da shi, ya Ubangiji game da kasancewar Yesu almasihu ɗanaka, ɗa ba haihuwan mutum ba, ɗa kuwa a matsayin kai ne ka sa ruhunka cikin cikin Maryamu ya zama mutum aka haife shi domin shi ne kaɗai. Ke da ikon ceton ɗan adam daga zunubansu. wannan, ya tabbatar mana da cewa babu cikin annabawa wanda ike da ikon ceto sai Yesu almasihu kalmar Allah kuma Ruhun Allah. Ubangiji muna addu'a ka ganar da mutane domin su iya ganewa su zo ga Yesu almasihu kalmar katarai domin su iya rayuwa har abada. Za mu ci gaba da wannan nazari muna so ka bishe mu ta wurin ikon ruhunka mai tsarki a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. To, masauraranmu muna nan mana nazari a cikin littafin sarakuna na biyu, a cikin nazarinmu na baya, dama ku manta ba mun ga yadda ciwo ya kama sarki Hezekiya, sai kuma muka gani, Ubangiji Allah ya aiko da annabi Ishaya inda ya ce zai warke, amma sai muka gani bayan wannan kuma Hezekiya ya yi babban kuskure. uban kuskurensa kuwa shi ne sarkin Babila, da ya aiko da fadawansa ko kuwa ’yan saƙo, game da jin rashin lafiyarsa sai ya kuma je ya nuna masa dukan sirrin mulkinsa. Annabi Ishaya ya ce, Tun da yi haka Ubangiji Allah ya ce, Haka sarkin Babila zai zo ya kwashe abin da kake da shi da jama'a ka duka, ku kuma zama bayi ga sarkin Babila. To, yawa cikin nazarinmu, muna nan a cikin Sura ta ashirin da ɗaya, za mu karanta har mu shiga Sura ta ashirin da biyu a cikin littafin sarakuna na biyu. Yau za mu dubi waɗansu sarakuna ne na Yahuza. A cikin Sura ashirin da ɗaya aya ta fari ta ce, Manasa yana da shekara goma sha biyu sa'an da ya ci sarauta, ya yi sarauta shekara hamsin da biyar. yana sarautar Urshalima, sunan tsohuwarsa kuwa Hezba. ya aikata mugun abu a gaban Ubangiji gama ya aikata abubuwan banƙyama, waɗanda al'ummar da Ubangiji ya kora a gaban jama'ar Isra'ila suka aikata, gama ya gina matsafai a kan tiddai, waɗanda Hezekiah tsohonsa ya rurushe ya kuma gina wa Ba'al bagadai ya kuma yi gunkin nan wato Ashtoreth kamar yadda Ahab sarkin Isra'ila ya yi, ya yi wa taurari sujada, ya bauta masu. Ya gina bagadai a haikalin Ubangiji inda Ubangiji ya ce a Urshalima zan sa sunana. Ya gina wa taurarin sama bagadai a farfajiya bi ta haikalin Ubangiji. ya miƙa ɗansa hadaya ta ƙonawa ya kuma aikata sihiri ya yi duba, ya yi ma'amala da masu mabiya da mayu ya aikata mugunta ƙwarai a gaban Ubangiji ya sa Ubangiji ya yi fushi. Sufan gukiyan nan ashtararwa da ya yi, ya kafa ta a haikalin Ubangiji ya ce Dauda da ɗansa Suleimanu, inda Ubangiji ya ce Dauda da ɗansa Suleimanu, a cikin wannan haikali a Urushalima wadda na zaɓa, daga dukan kabilan Isra'ila zan tabbatar da suna na har abada. Ba zan sa jama'ar Isra'ila su ƙara fita daga ƙasar da na ba kakanninsu ba, idan dai za ku kula su aikata duk abin da na umarce su, su kuma kiyaye dukan dokoki da bawa na Musa ya umarce su. Amma mutanen Yahuza ba su kasa kunne ba, Manasa kuma ya yaudare su. suka aikata mugunta fiye da abin da al'ummar da Ubangiji ya halaka a gaban jama'ar Isra'ila suka aikata. Ubangiji kuma ya yi magana ta wurin bayinsa annabawa ya ce, Tunda yake mannarsa, sarkin Yahuza ya aikata waɗannan abubuwa masu banƙyama, ya kuma aikata mugayen abubuwa fiye da duk abin da Amoriyawa waɗanda suka riga shi suka aikata. ya kuma sa mutanen Yahuza su yi zunubi saboda gumakansu. Saboda haka ni Ubangiji Allah na Isra'ila zan aukawa da Urshalima da mutanen Yahuza da masifa irin wadda duk wanda iji labarinta sai ya kusa suma. Zan gwada Urshalima da magwajin Samariya da kuma ma'aunin gidan Ahab, zan kuma suɗe Urushalima kamar yadda mutum yakan suɗa akushi, sa'an nan ya kifar da shi, zan jefar da ragowar gadona in bashe su a hannun abokan gaba, za su zama ganima da abin waso su ga dukan abokan gabasu, saboda sun aikata mugunta, a gabana suka tsokane ni in yi fushi, tun ranar da kakanninsu suka fito daga Masar har wa yau. banda wannan kuma, Manasa ya kashe adilai, har ya cika Urushalima daga wannan gefe zuwa wancan gefe da jininsu, banda zunubin da ya sa mutanen Yahuda suka yi, har suka aikata abin da yake mugu a gaban Ubangiji, sauran ayyukan Manasa da dukan abin da ya aikata da zunubin da ya yi an rubuta su a littafin sarakunan Yahuda. Manasa ya mutu aka binne shi a lambun gidansa a gonar Uzza, ɗansa Amon ya gaji gadon sarautarsa, Amon yana da shekara ashirin da biyu, sa da ya ci sarauta ya yi mulki shekara biyu a Urshalima, sunan tsohuwarsa Mushelamet, ’yar Hurus na Yotba. ya aikata mugun abu a gaban Ubangiji kamar yadda tsohonsa Manasse ya yi, ya bi halin tsohonsa duka, ya bautawa gumakan da tsohonsa ya bautawa, ya kuma yi masu sujada. Ya rabu da Ubangiji Allah na kakanninsa bai bi ta farkin Ubangiji ba, fadawansa kuwa, suka ƙulla masa maƙarƙashiya suka kashe shi a gidansa. amma mutanen ƙasar suka kashe waɗanda suka yi wa sarki Amon maƙarƙashiya, sai suka naɗa Yosiya, ɗan sarki, ya gaji tsohonsa. Sauran ayyukan da Amon ya yi an rubuta su a littafin tarihin sarakunan Yahuda, aka binne shi, a kabarinsa a gona Uzza ɗansa Yosiya ya gaji sarautarsa. Yosiya ya yi yana da shekara takwas a sa'ad da ya ci sarauta. ya yi mulki shekara talatin da ɗaya a Urshalima sunan tsohuwarsa Yedida, ’yar adaya ta Boskat, ya yi abin da yake mai kyau a gaban Ubangiji, ya bi dukan halin kakansa Dauda, bai kauce dama ko hagu ba. A shekara ta goma sha takwas ta sarautarsa sai ya aika shafat ɗan Azariya, wato jikan Mashalam, magatakarda zuwa haikali ya ce, ka tafi wurin Helikaya babban firist domin a lissafta yawan kuɗi da aka kawo cikin haikalin Ubangiji, wanda masu tsaron ƙofa suka tattara daga wurin jama'a, a ba da kuɗin a hannun masu lura da ma'aikata, waɗanda suke gwanayen eh, gyaran haikalin Ubangiji, su kuma su ba waɗanda suke gyaran haikali, wato. masu sassaƙa da magina domin a sayi katako da dutse da aka haƙo don gyaran haikali. Kada a tambaye su yadda suka kashe kuɗin da aka sa a hannunsu ga masu amintattu ne. Ilkaya babban firist kuwa ya ce wa shafan magatakarda na iske littafin dokoki a cikin haikalin Ubangiji. Ilkaya kuwa ya ba shafan littafin shi ko ya karanta shi. sai shafan magatakarda ya tafi, ya faɗa wa sarki, Baranka ya kwashe kuɗin da ya tara a haikali na kuma ba su na ba masu lura da ma'aikatar haikalin Ubangiji, ya kuma cewa sarki Hilkaya Firiz ya ba ni wani littafi, ya kuma karanta wa sarki littafin. Sai da sarki ya ji maganar da take cikin littafin dokoki, sai ya kece tufafinsa, sannan ya umarci Hilkaya Firiz da Ahikam ɗan Shafan da Abu ɗan Makayya, da Shafan magatakarda da Asaya baran sarki cewa, Ku tafi, ku yi tambaya ga Ubangiji saboda ni da jama'a da dukan mutanen Yahuza kan maganar littafin da aka samu, gama Ubangiji ya yi fushi da, mu ƙwarai, saboda kakanninmu don ba su bi maganar littafin nan ba. har da za su yi duk abin da aka rubuta mana, sai Ilkaya Firis, da hakikam da ako, da shafan da asaya suka tafi wurin annabi Hulda, matar Shalom, A annabiya Hulda matar Shalom, ɗan tukwa wato jikan har, harhas, mai tsaron ɗakin da ake ajiye tufafi, a Urushalima take zaune a sabuwar unguwa. suka koyi magana da ita, sai ta ce masa, Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce a faɗawa, mutumin da ya aiko ku gare ni, gashi zan aukar da masifa a wurin nan, da mazaunan wurin nan bisa ga dukan maganar littafin nan wanda sarkin Yahuda ya karanta, domin sun rabu da ni. sun ƙona turare ga gumaka don su tsokane ni in yi fushi a kan da aikin hannuwansu, saboda haka fushina zai ƙuna a kan wurin nan, ba kuwa zai huce ba, amma a kan sarkin Yahuza wanda ya aiko ku, ku tambayan masa Ubangiji, ku faɗa masa Ubangiji Allah na Isra'ila ya ce, A kan magana da kaji, da yake zuciyarka mai tuba ce ka kuma ƙasƙantar da kanka a gabana sa'an da kaji yadda na yi magana gaba da wannan wuri, da kuma mazaunansa cewa zai zama kufai da la'ana, kai kuwa, ka keta tufafin ka yi kuka a gabana haƙiƙa na ji kukanka, domin haka, ba za ka ga hukuncin da ike zuwa a kan Urshalima ba, za a kai ka cikin kabarinka lafiya, mutane kuwa. suka mayan ma da sarki Yosaya wannan magana, to Ubangiji Allah ya ƙara wa maganarsa albarka. To, a cikin wannan nazari da kuma karatu wanda muka yi, mun iya fahimta cewa akwai labarin sarakunan Yahuza, musamman daga Sura ta ashirin da biyu zuwa Sura ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyu aya goma sha ɗaya, nan ne muka ga waɗansu sarakunan Yahuza. waɗanda suka yi sarauta, sarautar su kuwa muguwar sarauta ce, ɗanwana, Ubangiji Allah ne yake ba da mulki, kuma yakan ba da ga wanda ya so. Idan muka duba cikin nazarin nan za mu fahimta cikin sura nan ta ashirin da ɗaya, aya ɗaya zuwa takwas, ya yi wa Manasa ya ci sarauta tun ubansa Hezekiah yana da rai, wani lokaci uba da ɗa sukan yi sarauta tare. sa'an nan, da rasuwar uban sai ɗan ya ci gaba da mulki dindindin, shekarun da Manasse yake aiki tare da ubansa Hezekiah, kyakkyawan halin ubansa a wajen juyar da zukatan mutanen Yahuda zuwa gaban Ubangiji, da niyyarsa ta bautawa Allah, ba su shafi Manasse ba ko kaɗan. Dukan kyawawan gyare-gyaren da Hezekiah ya yi, Manasa ya bi ya rushe su. in ka karanta Sura ashirin da ɗaya aya uku zuwa aya ta bakwai, lura da dukan abubuwa, waɗanda suka zama masu banƙyama waɗanda Manasa ya aikata. Sai muka gani, aya tara zuwa sha takwas mutanen Yahuza, masu kula da alkawarin da Ubangiji ya yi wa kakanninsu ba, ba su kuma kasa kunne ga umarnin Ubangiji Allah ba. sarki manasa ya yaudare su, suka juya wa Allah baya, suka koma ga bautar gumaka har ma suka rika aikata abubuwan da al'umman da Allah ya kora gabansu ba su aikata su ba. A zankan aikin mugunta, ai, ya yi mugunta, ya yi ayyuka daban-daban, mun ta bakin annabawa Ubangiji ya yi magana. Ubangiji ya bayyana wa Manassa hukunci irin wanda zai faɗo a kan, ya faɗo kan a Samariya, hakanan kuma wannan hukunci ne zai zo kan Urshalima. domin Samariya sun yi wa Allah tawaye ba su ji daɗi ba, suka zama bayi a wurin Asuriyawa yanzu kuma Urshalima ba su koyi darasi ba su ma sun shiga bautar gumaka. Ubangiji Allah kuma ya ce abin da ya faru da Samariya haka kuma zai afko kan Urshalima, mutanen Yahuda za su zama a hannun abokan gabasu, kamar yadda Sura ashirin da ɗaya aya sha uku da aya sha hudu ta faɗa, yadda aka yi da Manasa, bayan tubansa yana nan a cikin littafin tarihi talatin da uku aya sha ɗaya zuwa sha tara, sai muka gani. an gama da labarin manasa da magana cewa ya kashe adilai masu yawa, ga karanta cikin littafin sarakuna ta biyu Sura ashirin da ɗaya aya ta shida, bayan mutuwarsa, Amon ɗansa ya gaji gadon sarautarsa, bisa ga aya ta goma sha takwas, ɗanwana. Yau muna da sarakuna a duniya waɗanda wasansu suna so su nuna wa duniya cewa sufa fa cikakkun miyagu ne, waɗansu kuma suna so su nuna wa duniya cewa su fa masu gaskiya ne da tsoron Ubangiji Allah, ɗanwana, kowace irin sarauta Allah ya baka ka sani shi ne ya baka don haka ka girmama shi, ka bauta mai, in ba haka ba fushinsa zai kwararo a kan ka yi kuma yi babban rayuwa ta dana sani. Mun gani, Manasse ya rasu. ya gama iko, ya gama mugunta, ya gama bautar gumaka kwana kuma sun ƙare masa, ɗansa Amon ya gaji gadon sarautarsa, shi ma Amon ya bi gadon koko ya bi halin ubansa Manassa, bisa ga Sura ashirin da ɗaya, aya ta ashirin zuwa ashirin da biyu, na muka iya ganewa, sa'an nan shi kuma, ai, sarautar shi ba ta yi tsawo ba, waɗanda suke magoya bayan shi ko mu ce fadawansa, su ne suka yi mashi maƙarƙashiya a cikin gidansa ma suka hallaka shi, bisa Sura ashirin da ɗaya aya ashirin da uku, sa'an nan kuma, mutanen gari su kuma suka bi suka karkashe waɗanda suka kashe sarki, domin me, domin ɗaukar fansa a kan abin da aka yi a kan shi sarki, bayan wannan ne. sai muka gani cewa ɗansa ya gaji sarauta, sarki Yusuf kenan na Yahuza wanda ya zama yaro madaidaicin shekaru a cikin sarautar Yahuza. Cikin Sura ta ashirin da biyu, daga aya ta ɗaya zuwa aya ta biyu, mun iya gani ya yiwu Yosiya yana hannun tawa da firistoci a farkon sarautarsa kamar yadda Yosiya yake a farkon sarautarsa. sai kamar yadda Yowash ya kasance a farkon sarauta san ka karanta sarakuna ta biyu, Sura sha ɗaya aya sha bakwai da sha takwas da kuma Sura sha biyu aya ta biyu, don za mu iya tunawa, shi ne kaɗai wanda ya rage kuma Allah ya kuɓutar da shi. Aya ta uku zuwa bakwai, shekara ta goma sha shida da haihuwarsa, Yusaya ya juya ga neman Ubangiji Al. ga ka karanta a cikin tarihi ta biyu, Sura talatin da hudu aya ta uku, bayan shekara hudu, sai ya fara gyare-gyare a ƙasar Yahuza, ga karanta wannan a cikin littafin tarihi ta biyu Sura talatin da hudu, aya uku zuwa biyar. Sa'an nan, a shekara ta goma sha takwas ta sarauta ya sa hankalinsa ga gyaran haikali na Ubangiji Allah, ya yi wannan? domin Ubangiji Allah yana tare da shi. Aya takwas zuwa sha hudu A wajen gyaran haikali, sai Hilkaya firist ya iske littafin dokoki, wato littafin da Musa ya rubuta, ba a tabbatar da ko ya ƙunshi littattafai biyar na Musa ba, wato farawa zuwa maimaitawar shari'a, ko ko littafin maimaitawar shari'a ne kaɗai. sai Hilkaya ya ba shafan wannan littafi, bayan da ya karanta shi, ya tafi wurin sarki Yosaya, ya kuma karantawa sarki wannan littafi, da ji maganar littafin nan, sai sarki Yosaya ya kece tufafinsa, ya gigi gigita ƙwarai, gama mutanen Yahuza sun ƙyala Ubangiji Allah da dokokinsa, zunubinsu. su. na rashin biyayya zai komo ya zama hukunci a kansu, nan da nan Yusaya, yau marci waɗansu manyan shugabanni su tafi wurin annabi ya hulda, su tambaye ta kan maganar littafin nan da kuma abin da aka rubuta, lalle wana idan al'amuranmu za mu sa Ubangiji Allah a gaba, za mu ga hannun Allah, za mu ga taimakon Allah. amma in muka ce a duniyan nan za mu rungumi mugunta, lallai kuwa, za mu ga irin girbin da za mu yi na wannan mugunta, ’yan'wana, ai, Ubangiji Allah ya ba mu zarafi ne mu rayu a wannan duniya, bai kuma ba mu zarafi na mu zama miyagu ba, bai ba mu zarafi domin bautawa gumaka ayyukan hannun mutum ba. amma ya ba mu zarafi ne maimakon mugunta mu zama masu aikata nagarta da alheri. Sa'ilin nan kuma, maimakon mu bauta wa gumaka yana so mu bauta mashi saboda shi Ubangiji Allah ne, amma kash, yau waɗansunmu sun ɓata rayuwarsu ta duniya da aikin shaiɗan cike da mugunta, za su girbi da na sani idan ba su tuba ba, da haka ɗan a zarafi wanda Ubangiji Allah ya ba mu a cikin wannan duniya, bari mu yi koyi da sarki Yosiya, shi ya fara sarautarsa ne a cikin ’yan shekaru ƙanana, domin shi yaro ne ƙarami, kuma mun gani, a cikin sarautarsa da ya yi duk da yaro ne ƙarami ya dogara ga Ubangiji Allah, amma waɗansu manyan sarakuna irin su Manasa. ba su dogara ga Ubangiji Allah ba sai suka yi ƙarkon kifi, A kaɗan wannan, babu mafita a gare ni da gare ka illa mu bautawa Ubangiji Allah. Gumaka, ayyukan ayyuka ne waɗanda mutum ya gina su da kansa, wasu aka sassaƙa su, wasu aka gina su, waɗansu kuma aka kafa su kaman duwatsu. wanda ya ɗauke su yana bauta masu, lallai yana zagurowa kansa fushin Ubangiji Allah. wannan shi ne, zunubin da ya shafi Samariya, ko mu ce mulkin Isra'ila na Arewa, suka, suka zama bayi a hannun Asuriyawa domin Ubangiji Allah ya yi fushi da su, yanzu kuma, mutanen Urushalima ba su koyi darasi ba, Allah da ya zaɓe su sai suka ci gaba da bautar gumaka, an gano littafi. wanda yake ƙunshe da maganar fushin Allah a kan jama'asa, ’yan ka nemi zarafi na karanta littafi mai tsarki domin gane yadda Allah yake shirin hukunta wannan duniya, musamman ga waɗanda suka ƙi Allah ta wurin almasihu suka rungumi mugunta da kisa da halakawa. Idan ka tuba yau, ka zo ga Yesu almasihu ka gama tsallacewa fushin Ubangiji al. Bari mu yaduwa. Gode ya mai tsarki mai iko duka domin kana magana da mu, ka sa mu zama adilai. sa mu zama masu jin tsoronka mu guje wa bautar gumaka a cikin sunan Yesu almasihu mai cetonmu. Amin. To, mu a madadin injiniyan namu lawal Sama'ila Matu Sambunni, ni rarren yawa hotsi ga nake cewa ku tarbe mu shiri na gaba za mu ɗora a inda muka tsaya idan Ubangiji Allah ya kai mu, Allah ya kai mu lafiya, amin. Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya. sifili tara sifili, tara tara, takwas takwas, biyu takwas biyu bakwai, sifili takwas ɗaya, shida biyu, biyar shida, uku tara, uku shida. A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne wanda ƙungiyar nazarin littafi mai tsarki wato TTV ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa akwatin gidan waya 465 biyar, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga ƙarfe biyar zuwa biyar da rabi na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.